الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل فبهت الذين كفروا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko da yake kun ga alaramma ya zo ya jawo ayoyi gaskiya ne ba karatu na zo in yi ba na zo ne in kaddamar da wanda muka gayyata don ya zo ya gabatar da karatu wanda muka gayyata shine babban sakataren wannan kungiya na ƙasa gaba ɗaya malam muhammad kabir haruna gombe wannan bawan allah ina kira ga 'yan bida'a da 'yan shi'a ku saurara wa kanku ku rufa wa kanku asiri kun daɗe kuna ƙarya Allah yana kunyata ku akan wannan bawan Allah. Kuna gaya wa almajiranku magana yau, gobe ƙarya ku ta bayyana a fili. Magana gobe ƙaryarku ta bayyana a fili. ya kamata ku sanya aya haka nan malam kabiru haruna gombe ɗaya ne daga cikin masu wa'azi na addinin musulunci yana isar da saƙon Allah gwargwadon yadda Allah ya hore masa kafin shi bayan Allah da dama sun yi wannan aiki kamar yadda na faɗa jiya a gezawa ‘yan uwa musulmi da kafin bayyanar malam kabiru mutane maƙiya sunna sun ɗauka ba matsala a duniya kamar malam jaafar suka bi hanyar da suka bi suka raba mu da malam jaafar. muna da yaƙini muna da kyakkyawan zato malam ja'far yanzu yana cikin rahamar ubangiji amma kuma sai ya zama na aiki ya daɗa kwaɓe wa 'yan bid'a sai Allah ya bayyana malam kabiru haruna gombe sai mutane suka ɗauka yau ai gara ma Allah ya mana da malam Ja'far ya dan fi dama dama dan haka gurin da kuke yi lokacin da malam Ja'far yana nan ba ku taba zaton akwai kamar malam Haruna malam Kabiru a duniya ba Allah in ya ɗauke mana malam Kabiru wallahi za a samu wanda ya fi malam Kabiru za a samu wanda ya fi malam kabiru ta da muku hankali ya fi malam kabiru hana ku bacci kuma ya zama sanadiyar tonuwar asirinku an aika hotuna iri-iri an aika hotuna iri-iri akan ga yadda Allah ya mai da malam kabiru an ce malam kabiru gombe ana nan ana da ƙyar ma ake kankarar namansa a jikin kwalta da cokali ake kankaro namansa wai ya yi haɗari kutuna malan malam kabiru ɗan izala ne ɗan izala ya yarda da cewa ba abin da Allah zai saukar masa sai wanda ya rubuta shi a lauhul mahfuz. كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون ga Allah kaɗai masu dogara suke dogara, Allah ka sanya mu cikin masu dogaro, da haka ni abin da na zo in yi yanzu, na zo ne in gabatar da wanda muka gayyata ya yi mana karatu mu tashi mai addu'a kowa ya koma gida in Allah ya soya da lafiya da mun shirya za mu yi wannan karatu ne a masallacin turayen. kowa ya ji sanarwa za a yi wa'azin nan a masallacin turayen. sai waɗansu ‘yan bida suka ce a ai ƙarya ne ai a masallaci za a shiga a sa mana kaset ɗin malam kabiru na da sai mu ji muryar malam kabiru a ce shi ne ai ba za a so a ga yanda yake ba sai muka ce to an fasa a tirayen ɗin a zuwa cibiyar izala tudun murtala a yi mambari dogo dama malam kabiru dogo ne a yi mambari dogo a ɗauko sunna tv da sauran kafafen yada labarai malam kabiru ya zo maga 'yan bid'a sun yi ƙarya ko kuma kunya ta tabbata a kansu ba tare da ɓata lokaci ba ɗan marayan zaki muricin kan dutse ba ka fito ba sai da ka shirya ciwon cikin 'yan shi'a, ciwon cikin 'yan bida'a, tauraron zamani, Malam Kabiru Gombe, bismillah Allah ya taimaka maka.